Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwana ina muku fata alkhairi da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Mai magana Suleiman Sani. Ɗan wani taƙaitaccen bayani kawai nake so zan yi duba da yanda na ji voices ɗin wasu ‘yan uwa suna ta faɗan ra'ayukan Na ga to gaskiya ya kamata mu ma mu zo mu faɗa abin da muka san shi ne gaskiya. To da farko dai ‘yan uwa ji dama za su ce sun ji shiru ba a ce masu komai akan harkar classic queen ba to magana ta gaskiya in za mu kan mu adalci tun sanda aka samu wancan tsaiko na waɗanda suke son su ma project ɗin zagon ƙasa bi ma'ana su jefa mutane cikin wani halin halin ha'ula'i domin sun yi tanaji tsaf wajen su ga sun cutar da al'umma shi kuma girma siyo e ya ga cewa to ba zai yiwu a amfani da inuwansu a cuci al'umma ba kuma dama waɗannan mutane mutane wanda yake tun a farkon shiri sun lashe takobin sai sun ga yadda za a yi project ɗin ya kai ga ci, to duba da yadda mu ga Allah muka dogara shi yasa har Allah ya kawo mu wannan lokaci kuma za mu ci gaba da ci gaba da yardan Allah abin da ke tafiya a nan shine maganan project na classical yana nan ko maganan listing yana nan a December babu gudu babu baya. duba da yanayin da muka mika ma Allah komai kuma aka gaya ma 'yan uwan cewa zuwa December amma babu wanda ya san yaushe ga watan Disamba kuma shi ma kan shi mai girma CEO wallahi bai san yaushe ne nawa ga watan Disamba ba ne. Don saboda haka ya sa ya ce mutane Disamba bet amma a Disamba ne. Domin dukkan wasu ka'idoji da wasu abubuwa da ya kamata mu gama cikawa na listin an riga an gama cikawa. Ko kuwa an tura masu komai kuma sun tabbatar da cewa an bi duk ka'idojin da ya kamata a bi kuma su za su sanar da ranar da za a yi listinin ɗin classic ranar na yi za mu gaya ma 'yan uwa su shiga ko coin ɗin su za su gan shi ga yana wucewa a launch pad za su gan shi yana wucewa it's like kamar rolling news haka za su gan shi yana wucewa so wannan kenan abu na gaba shine mu muna son mu ƙara gaya ma waɗanda suke musamman sabbi a cikin wannan harkar da farko dai na tabbata in zan rantse da Allah ba zan yi kafara ba lokacin da CEO ya fara sanin ya fara harkar blockchain na tabbata wasu ba za su iya ka ba su waya ka ce su sa sunan wani namban wani da sunan su saving a waya ba za su iya ba so magana ta gaskiya wanda ya sha gaban ka kawai ya sha gaban ka sai dai ka bi ta wani barayin kai ma ka ga ta ina ne za ka sha don dama haka rayuwa take an fika ne kafi wani to duk sanda ka ki yarda da cewa an fika kake hassada ko kake ta faɗan wasu abubuwa ga wanda ya fika to ka sani rikicin ka tsaf ya tashi tsakaninka da wannan kuma tsakaninka da mahalicci domin ba shi yi mu kanshi ba Allah ne ya jefa shi kuma ya tsara mai zai yi haka so dukkan wanda suke ganin cewa wai shi bai san komai ba kowaye ba za mu gaya masa komai ba domin a ka'ida abin da aka gaya mana shi ne no mr no all a duniya babu wanda ya san komai sai dai kowa Allah ya bashi iya abin da ya bashi mai girman CEO yau kimanin sa shekaransa na goma kenan da fara harkar blockchain kuma in ba manta ba harkar blockchain gaba ɗayanta duka shekara goma sha biyu zuwa sha uku ne in ban manta ba to ina ganin ku wanda za a ce a duniya an yi shekara goma sha biyu ko zuwa sha uku shi kuma yana shekara na goma na tabbata ba za ka taɓa haɗa shi da ɗan wata biyar ko shekara ɗaya ko shekara biyu ba so da daman mutanen da suke zuwa suke caccaka ko suke faɗar ra'ayoyinsu ba komai ba ne ɗaliban emos ne udi don sun ji zafin lokacin da suke samun kuɗi da project ɗin UDI mai girma CEO ya rubuta doguwar wasiƙa akan in ma dai a gyara harkar insinuation in ma kuma 'yan arewa kaf su zara hannunsu da su abin bai masu daɗi ba domin suna samun kuɗaɗe babu gaira babu dalili so wannan dalili yasa suka ga to su ma ga dama ta samu nasara ma bikin abin da mai girma CEO ya masu kuma shi mai girma CEO ba wai yayi dan ya cutar da su ko ya cutar da product din da ya abin a ya ba shi shawarwari akan cewa ga hanyoyin da ya kamata a bi kowa ya amfana amma da sharadi in ba a gyara ba ba zai yiwu su da Allah ya sa suka san wannan harkar su bari mutanensu su ci gaba da tsumbalawa cikin asarar da babu gaira babu dalili ba wannan dalili yasa da dama suka zara wuƙa. ko suka zara takobi na yakan project ɗin classic coin so da dama mutane na san ba sani ba to wannan magana ta gaskiya wannan tana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suke yaƙan project ɗin classic coin eh abu na gaba da nake so na faɗa mutane anan shine dukkan wanda yake ganin cewa wai mai girman CEO yana amfani da classic yana tara ma kansa kuɗi to ina mai tabbatar ma duk wanda ke da wannan tunanin ya cire kuma ya gaggauta tuba ga Ubangiji ya gaggauta domin mai girman CEO ba wai mutum ne wanda yake idonsa yana kan abin hannun mutane ba bal abin da mutane ba sani ba mahaifin mai girman CEO Allah ya gafarta mashi mutum ne mai arziki so an haifi CEO a cikin daula aka haife shi ba wai a cikin ƙangi na talauci ba kuma ko a wannan lokacin babban burinsa shine ta ya za a yi ya ji ga wannan abin nasa ne ba namu ba kuma ta ya za a yi amfani da daman su yi taimaki wanda ke neman taimako wanda sanadiyar haka mai girma CEO ya koyar da mutane ilimin na'ura mai kwakwalwa kwamfuta sun fi mutum dubu ashirin kuma presently ana nan ana ci gaba da koyar da mutane kuma ana ba su scholarship kyauta So ina ganin duk wani wanda ke tunanin wai don ya sa naira dubu biyar ko goma ko ɗari ko hamsin ko wani abu makamancin haka ya tunanin cewa wai mai girma siyo yana amfani da wannan daman ne wallahi ƙarya ne. Domin kai ka riga ka sani babu wanda za a ce ko karatun allo aka ce mutum ya tafi amerika daga Najeriya kai ka san ɗayan biyu ne in ma hanya in ma uban shi mawadaci ne. To mai girma siyo ya je karatu a amerika da kuɗin mahaifin shi ba wai scholarship na wani ko wani abu nan ba. so wannan kawai ya isa mutum ya gane cewa to shi mai girma CEO ba kawai an haife shi irin yanda kai kake tunani ba ne cewa wai yanzu ne yake nema ya ji daɗin a'a shi da ma a cikin daɗin ya tashi kuma Allah ya sa mu girma siyo e wani abu shine duk abin da za ka yi mashi ma damar ya san cewa wannan abin da ka yi mashi kayi ne don ra'ayin kanka ko don ka cutar da shi shi ba abin da zai taɓa damun shi abin da ke damun siyo e e shine ka yi abu a kan shi don kai against din shi kuma ya zama na abin ya tabbata to shi ne ke damun shi kuma zai tsaya ya duba ya ga wannan ta ina ne aka samu barka da na za a gyara so mu gaskiya duk wanda ke tunanin cewa yi mai girma CEO yana a'a wallahi ɗan uwa mu daina ma wannan tunanin mutum ne wanda yake Allah ya shi da zuciya daban zuciyarsa ba irin yawancin zukatan mutanen mu bane yanzu zukatan na a cuci mutane ko a tara wani abu Eh abu na gaba anan shine ana yawo ɗiɗi ana cewa waɗanda promoters na classiquen sun ajiye classiquen ba mata shi suke ba yanzu saboda sun gane cuta ne da sauransu to abin da ke so in ƙara tabbatar ma da duniya anan nan shine duk wanda ke da wannan tunanin to mu dai da farko na ari yawun yan uwa na ci masu albasa cewa an yafe mashi kuma ya ja layi in ko ba haka ba zai maimaita wannan kalmar da larabci a gaban ubangiji kuma duk wanda yake ganin cewa wai an yi amfani da wasu mutane an cuci al'umma to idan yana tunani ne ya bari tunanin shi akwai kuskure akwai gyara a ciki in kuma yana ganin cewa ai daidai ne ya tabbatar to shi ma ya tanaji kalaman da zai farta wa'innan kalaman da larabci a ranar tashi alƙiyama tsakaninmu da shi wurin ubangiji kuma babu gudu babu ja da baya maganar classico da karfin mulkin ubangiji disamba sai an dora ta a kasuwa kuma duk wanda ya siya sai ya amfana da yardan Allah kuma waɗanda su a duniya baƙin cikin su da damuwarsu shine ba a ba su su yi ba a ba su dama si abin da suke so su cuci al'umma ba suka fito suna fito na fito da wannan tsari to wallahi sun makara su sani cewa rana dubu ta ɓarawo ne aka ce ɗaya ce tak ta mai kaya sun yi abin da suka yi kuma mu abin da muka ƙara miƙa ma ubangiji shine duk wani wanda zai kama wannan project ɗin tarnaki ya Allah kar ka bashi wannan dama kuma ka anshe duk wata dama da take hannun shi kuma duk wanda ya mallaki wannan coin na plastic coin muna roƙon ubangiji Allah ka sanya ya zama shine silan samun farin cikin shi a harkar crypto idan ya saba Allah ka ƙara mashi in kuma shi ne sabon yi ya zama Allah ya sa shi ne sabuwar hanyar shi da zai samu jari da shi gaba da gudanar da harkokin shi so yan uwa ba zan cika ku da surutu ba <clears throat> don gaskiya ban so in ce komai ba kamar yadda kawai da yan uwa suka dinga magana cewa ya kamata a ce wani abu don kar wasu su ga cewa kamar akwai wani abu ne ko kuma abin da muka sani mun fi tsoron ubangiji mu akan dukkan wani bil'adama ko aljani ko ma wane ne so abin da muka sani shine harkar queen harka ce janu kuma babu cuta babu cutarwa a cikinta kuma dukkan wani wanda yake ganin cewa akwai cuta a ciki ko akwai wani abin da bai gane ba ko bai aminta da shi ba in baka gane ba ne akwai waɗanda zaka iya kira ka tambaye su idan ko baka yarda da shi ba ne akwai hanyoyi da ke ake sayar da shi classic coin so mutum zai iya zuwa ya sayar da abin shi domin kayan ka ne mu abin da muke ƙara tabbatar ma da mutane shine dukkan wanda ya haƙurin watannin baya so just few weeks satuttuku mutum ya gagara haƙuri ko kuma a zo a yi poisoning mind ɗin mutum da cewa kaza kaza kaza to duk wannan abin da za a faɗa mutum ya je ya sani magana ta gaskiya sun faɗa ne don karan kansu kuma duk wanda ya ji wannan abin ya ƙara sa ma ran shi ya yaƙini akan classic coin kuma in Allah ya so yarda babu wani wanda zai nadama a harkar classic coin kowa sai ya amfana in ban manta ba ita wannan harkar ta crypto muna yawan gaya ma mutane ko wance ana yawan gaya ma mutane harka ce wacce take idan hakuri duk sanda mutum zai yi ta ya tabbatar ba wai ya je ya ɗauko kuɗin da yake juyawa ba ne gaba ɗaya shige ta ɗaya kenan ba kuma ba so waye ba ba kuma ajiya aka bashi ya sa ba domin babu wanda ya sai ce maka wai wannan gobe ne za ka samu riba ko jibi ko gata babu shi harka ce wadda idan dai kana da rabo kai haƙuri to za ka samu kuma nakan buga misali akwai wani dan uwa wanda ya sai BNB akan na dala ɗari biyar ya siya ya siye shi a 2017 2017 da ya siya zuwa 2013 21 eh, ɗin nan ya ji ana cewa BNB yana wuta a kasuwa sai ce to a duba mashi ya ɗauko wannan prices ɗin nashi aka sa mashi trust wallet dan a lokacin ma sauke mashi aka yi aka sauke aka kunna ana kunnawa abin da ya gani shine kawai an ga figures ne nambobi na hagan su ratata sai ce to yana son ya gane abin nan real ne aka ce real ne ya ce to abin da yake so shine a siyar mashi da kashi sittin na bisa ɗarin abin da yake da shi da aka sayar ɗan uwa abin da aka gani a naira najeriya kuɗin ya shigo naira biliyan arba'in da biyu da wani abu haƙurin wata shekara uku bai aƙalla amma ya samu wannan kuma abin da ya siya gaba ɗaya na dala ɗari biyar kuma misali ma ga nan misali kusa kusa akwai token ɗin da ake ce mashi pitbull pitbull a wata shida zuwa bakwai baya an sai da shi in ka sai na dala biyar abin da za su baka kusan biliyan goma za su baka amma a yanzu yau din nan abin da pitbull yake shine idan kowane biliyan ɗaya ya wuce dala shida to kaga in muka ce misali na dala biyar kawai ka siya a wancan lokacin kaga an baka biliyan goma kaga a yanzu kana da biliyan a guda ɗaya biliyan ɗaya zai fitar maka da kuɗin ka har da riba sauran biliyan taran gaba ɗaya riba ne Su har ga cewar ke ɗan haƙuri kuma kar mutum ya ce zai zafafa ai shi dole kaza za'a. kowa da rabon da Allah ya sa shi, kuma a daidai lokacin da Allah ya hukunta a daidai lokacin za ka samu ba zai wuce ka ba ko ba zai kasa wannan lokacin ba kuma an ban manta ba duk abu in za mu yi mu riƙa roƙon abu mai amfani da sanin mu a labarin abin da ake bamu shine an yi mutum ɗaya a ƙasar nan wanda ake kira da Saddauna cikin misalai wanda yake a yanzu kusan babu garin da babu saddauna muna da saddauna a arewacin Najeriya kawai ka ce sun wuce mutum dubu amma in ka tattara su gaba ɗaya nauyinsu da nauyin abubuwan da suke ma al'umma bai kai kafan takalmin saddauna na kafan hagu ko kafan dama ba so haka shi ma classico ne yake an yi tokens daban-daban ga su sun fi dubu to in ka tattara su gaba ɗayansu ka sa su a skeli ba su nauyin project ɗin classic coin 0.0002 ba ko 01 na project ɗin classic coin so abin da muke so yan uwa shine project dai duk wanda ya investing ya je ya sani ya ci gaba da yin Allah godiya ba hikiman sa bane ya yi investing akan hanyar da ya dace so abin da yake bukata abu biyu ne addu'a da hakuri kuma da karfin mulkin ubangiji kowa sai ya yi farin ciki a daidai wannan wata ta disamba da za mu shiga kuma in Allah ya so yarda dukkan wanda suke hana ku ku sai classic coin ko suka ce ku rabu da shi ko suka gaya muku wani magana makamancin shi ina ƙara bada shawara ka sai jan maka ka samu littafi ko da 40 leaves ko 80 ka rubuta sunan mutum gwara-gwara don gudun kar ma ka don in lokacin ya yi ka gane cewa wannan shine cikakken makiyinka na ci gaban rayuwanka na farko a duniya ina ba ku ina ƙara mana addu'a Allah ya sa mana hannu a cikin al'amuran mu ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.